bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh barkan mu da dawa daga hutun rabin lokaci idan ba manta ba kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama shi rahama ce ga talakai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga al'ummomin da aka aiko aka aiko shi a cikinsu al'ummar da aka aiko annabi sallallahu a cikinsu su kansu zuwan annabi sallallahu ya zama su rahama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama sanadiyan su daga bata zuwa ga shirya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wa'annan mutanen sun kasance mutum shi zai sassaƙa gunki da kanshi da hannayen shi kuma ya zo yana bautata mishi kaga ai haka bai yi ba wa'annan mutanen da aka aiko annabi sallallahu alaihi a cikin su idan an haifa musu ƴaƴa mata sai su ji su haƙa rami su birne su wa'annan mutanen su ne wato 'yan fashi 'yan ƙwace mutane ne masu ƙin junansu masu yaƙi ya junansu akan abu wato abu mara mahimmanci akan kwantan tabara mutanen nan akwai lokacin da suka yi shekara arba'in suna yaƙi da junansu kuma asalinsu 'ya'yan babbanni ne banu bakar da banu taglib banu bakar da banu taglib 'ya'yan babbanni ne kakanninsu ɗaya amma akan kwantin tabara suka shekara arba'in suna yaƙi suna kashe junansu idan ɗan gidansu ko ɗan uwan shi ya yi abu ya yi daidai ko bai yi daidai ba to ya yi daidai kuma zai shiga bakin iyawan shi ya kare shi har ɗaya daga cikin su yana cewa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshudu guzayyatu arshudi ya ce a aini ba wani bane face ɗan kabilan guzayya idan guzayya ta ɓata nima in bata idan ta shiryu nima shirye ne suna da kabilanci baka bakin kabilanci suna da bakin kabilanci sosai kan yan uwansu da danginsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikinsu ya yi musu wa'azi ya zo musu da saƙon allah saƙon rahama da jinƙai wannan saƙon ya zama sanadiyyan kasancewansu yan uwa da haɗa zugatansu har allah tabaraka ta'ala yana gaya mana wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum Allah tabaraka ta'ala shine ya hada tsakanin su ya haɗa tsakanin zukatan su gaba daya da suna cikin ɓata suna cikin faɗa suna yaƙe-yaƙe suna rashin jituwa a junansu Allah tabaraka ta'ala ya hada tsakanin su Allah yake cewa law anfaqta ma fil jami'an da za ka ciyar da duk abin da ke birbishin ƙasa gaba ɗaya domin ka sasanta tsakaninsu ma allafta bai na ƙulubihim walakin Allah Allah bai na ba za ka iya sasanta junansu ko ka sasanta abin da ke tsakaninsu ba Allah ta baraka ta'ala shi ya sasanta su saboda haka sai zuwa annabi sallallahu alaihi ya zama rahama ga larabawa da aka aiko annabi sallallahu alaihi cikinsu ya zama rahama ga kowa ma talakai gaba ɗaya hakika tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama littattafai na baya sun yi bishara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun gaya ma mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wato annabin rahama annabin tausayi da jin kai idan mun duba sirar annabi sallallahu alaihi wasallama tun lokacin da ke karamin yaro lokacin da babban shi abu talib zai tafi da shi kasuwanci sham sun tsaya a wani wurin bauta na wani pasto ba na sare sunan shi bahira sun tsaya a kusa da shi ko sun tsaya a kusa da wurin bautan shi yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yana yaro karami a wannan lokacin yana ganin annabi sallallahu alaihi bahira yake cewa hada sayyidul alamin ai wannan shine shugaban talakai hada rasulu rabbil alamin ai wannan da kuke gani shine manzan. wato ubangijin talakai gaba ɗaya ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin Allah tabaraka ta'ala ya aiko wannan ko zai aiko wannan domin ya zama rahama da jin ƙai ga talakai gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karamin yaro kenan wannan makarancin wannan faston ya mishi shidan cewa annabin allah lallai rahama ne ga talakai gaba ɗaya alimam hakim da ibnu abi shaiba da ibnu asakir suka rawaito wannan hadisin saboda haka mun kawo shaidan wannan faston ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba domin mun rasa dalilai ba ne mun faɗi dalilai a baya da yawa da suke nuna rahaman annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama dalilai da yawa mun kawo wannan ne kawai ta yadda laraba suke cewa wa malihatun shahidat laha dharratuha wal haqqu ma shahidat bihi ada'u idan mutum ya kai wani mataki sai ka ga har abokan gaban shi su ma suna mishi shaidan arziki to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya ni sifa ta rahama ne daga sifofin ubangiji tabaraka ta'ala sifan annabi sifan Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala yana da sifa ta rahama Allah shine ar-rahman ar-rahim a Hausa muna cewa mai rahama mai jinƙai Allah tabaraka ta'ala yana da tausayi ga bayin shi yana da rahama yana da jinƙai sunan shi ar-rahman ar-rahim sunan shi ne mai rahama mai jinƙai ar-rahman ar-rahim kuma duk waɗannan sunayen guda biyu an tsatso su ne daga sifa ta rahma mushaqqani min sifatin rahma an jawo su ne ko kuma an samo su ne daga sifa ta rahama shi ya sama suna ar-rahman da ar-rahim suna cikin mafiya soyuwan sunaye a wurin allah saboda sun danganci rahama ne da tausayi shi ya sama a bayin shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa duk a cikin sunaye na bayi babu sunan da allah tabaraka ta'ala ya fi so irin abdullah da abdulrahman sabida mene sabida wa'innan sunaye sun tara sifofi masu girma cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin wannan sifofin akwai sifa ta rahma idan za ka da kur'ani gaba ɗaya kowace sura sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe ta da bismillah bismillahir rahmanir rahim domin ya tuna mana shi mai rahama ne ko mai jinƙai ne a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal azabul alim ka ba bayina labari anni an alghafurur rahim lallai ni ne alghafur mai yawan karban gafara mai yawan gafartawa bayinsa arrahim ko mai yawan tausayi da wato tausasawa bayin shi amma a lokaci ɗaya wa anna azabi huwal azabul alim kuma a lokaci ɗaya azabata azaba ce mai raɗaɗi in ji allah tabaraka ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana rahama sifa ce ta allah ta tabaraka ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ni wadannan sifa ta allah ta tabaraka ta'ala ma sifar rahama kai ma ana son kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam allah ta tabaraka ta'ala lokacin da ya halicci sammai da kasai ya gama halitta hadisin bukhari da muslim abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa su yi allah tabaraka ta'ala bayan ya gama halittin sammai da kasai da halittu gabaɗa yake cewa inna rahmati ghalabat ghadabi allah tabaraka ta'ala ya yi rubutu kuma bayan ya yi rubutu ya aje wannan littafin a kusa da shi a saman al'arshi meye wannan rubutu yake cewa inna rahmati lallai ita rahmata ghalabat ghadabi rahmata da tausayina in ji Allah tabaraka ta'ala ta galabci fushina Allah tabaraka ta'ala mai rahama ne mai jin ne abu huraira a wani hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah tabaraka ta'ala lokacin da ya halicci rahama ya halicci ta dangi dangi dangi ɗari amma sai ya sauko da ƙwaya ɗaya kawai zuwa ƙasa a ciki ne mutane suke jinƙan junansu suke mutane rahama ya junansu tun farkon duniya har duniya ta ƙare da rahama ɗaya da tausayi ɗaya da allah tabaraka ta'ala ya halitta cikin tausayi da rahama guda ɗari a kwaya ɗaya kawai mutane suke tausaya wa junansu ga gada yana tausaya ma uban shi uba yana tausaya ma ɗansa ya tana tausaya ma iyayenta iyaye suna tausaya ma 'ya'yansu kaga har dabba tana iya ɗaga kafanta domin katta taka ɗanta da ta haifa saboda rahama da tausayi duk a cikin wannan rahama kwaya ɗaya ko ba za ta ƙare ba idan Allah tabaraka ta'ala ya tashi kiyama zai ɗaukaka wannan rahaman tashi kwaya ɗaya ya haɗa ta da sauran guda 99 su zama rahama guda ɗari na Allah tabaraka ta'ala shi yasa annabi sallallahu a cikin wannan hadisin yake cewa da kafirai ma sun san yawan rahama na ubangiji tabaraka ta'ala da sun san yawan gafara da rahama da tausayi na ubangiji tabaraka ta'ala da sun yi fatan shiga aljanna da kuma mummuni ya san irin wato narko da azaba da Allah tabaraka ta'ala ya tanada shi ma da ya yi tunanin Allah tabaraka ta'ala ba zai mishi rahama ba bukhari da bukhari ya rawaito wannan hadisin saboda haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai rahama mai tausayi ga bayi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya mishi shaida yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم سبد رحمة إرن تأوبنجي تبارك وتعالى لنت لهم كذا مي سوكي قمتاني ولو, فد ولو كنت فظا غليظ القلب داكي مي كوش معاملاني مي كوشي مي تولن زوتيا wanda ba a jin daɗin mu'amala da shi allah tabaraka ta'ala yake gaya ma annabin shi lamfaddu min haulik da mutane sun tarwatsi daga gefenka ba wanda zai tsaya a kusa da kai ba wanda zai tsaya tare da kai kai mai rahama ne allah tabaraka ta'ala ya sanya ka mai rahama ne sabida irin rahama irin tasa allah tabaraka ta'ala sai ya datar da annabin shi ya ɗosani wata sifa mai kyau cikin sifofin Allah ita ce sifar tausayi da rahama ga bayi ana so kai mai da'awa mai wa'azi ka zama mai rahama mai tausayi irin annabi sallallahu alaihi wasallam domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan tu'minu hatta tarahamu ba za ku zama cikakkun masu imani ba sai kun kasance masu tausayin junanku sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce mishi ya rasulallah kulluna yarham ko kulluna rahim ya annabin Allah ai mu masu tausayi ne sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu ai ba ana nufin tausayi da rahaman ɗayanku ga abokin shi ko abokin zaman shi ba walakin rahmatul amma rahmatul amma a'a tausayin gama garin mutane tausayin gama garin mutane ka zama kai mai tausayi ne mai rahama ne mai tausasa mai jinkai, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ga abokinka ko masoyinka ba a'a mutane gaba ɗaya ka zan mai tausayin su ne mai musu rahama ne mai tausasa musu ne imam hakim da imam tabarani suka rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi sallam a hadithin anas yana cewa walladhi nafsi biyadihi la yada'u allah rahmatahu illa ala rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na rantsi da wanda rayuwa ta ke hannunsa allah ta baraka ta'ala ba zai sanya wa ɗaya daga cikin ku rahamansa ba face wannan mutum ya zama shi ma mai rahama ne mai tausayi rahama allah ta baraka ta'ala ba za ta shafe ka ba rahama allah ta baraka ta'ala tausayawan shi da jin kan shi ba zai same ka ba shi ka kasance kai ma kana yin ma mutane rahama sai sabon annabi sallallahu suka ƙara ce mishi na ya rahama ya rasulallah ai kowanne mu mai tausayi ne mai rahama ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a laysa bi rahmatikum rahmati ahadikum sahibahu ba ina nufin ɗayan ku ya tausaya wa abokin shi ko abokin zaman shi ba yarhamu annas abin abinda ake so ya ringa jin tausayin mutane yana tausasa mutane to a haka shine zai zama mai rahama al'imam abu ya alal mausili ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi mai rahama ne mai tausayi ne kuma karatu zai zo mana akan dangi-dangi da fannoni irin na rahama da tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya wajaba gare mu gaba daya dalilin wa'innan darussan kenan mu koyi rahama da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira koyi ya riga ya gabata gare ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba ku yi koyi koyi na abubuwa nagari daga annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi ya cancanta a yi koyi da shi kai tsaye ba tare da taka tsantsan ba wannan ita ce rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama to za mu bi daki daki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama mu ga yadda annabi sallallahu alaihi yake da tausayi da rahama ga bayi jama'a masu kallon mu zan ɗauki rahaman annabi sallallahu alaihi wasallam wurin karantarwa ya zama shine farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne wurin karantarwa mai tausasawa ne mai rahama ne ba shi da tsanani ba ya zara ido ba ya ɗaukan bulala balle ya zagi ko ya habaici domin wasu mutane balle ya kasa ɗaya ko biyu domin yana zagin wasu annabi sallallahu alaihi wasallama mai rahama ne mai tausayi ne idan ka yi kuskure zai bi ka a hankali ya nuna maka ba haka ake yi ba a wurin karantarwa zai bi ka a hankali zan ɗauki misali na hadithin muawiya ibn al-hakam radiyallahu anhu arda muawiya ibn al-hakam sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da labarai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da kisoshi iri-iri daga ciki muawiya ibn al-hakam ya wata rana na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atasa rajulun min alqawm ana cikin sallah sai ɗaya daga cikin mutane sai yi atishawa da yi atishawa sai faƙultu yarhamukallah ina cikin sallah sai na ce yarhamukallah yadda ake gaishe da wanda ya atishawa shi ma'awiya ibn al-hakam bai sani cewa Allah ya haramta magana ban ana sallah bai sani ba sai ce faramanil qawm bi absarihim yace kowa sai ya harbe ni da idansa kowa mutane ana kallo na duk ana sallah sun tsira mun ido suna kallo na ma'aya bin al-hakam yace wa kula ummaya kamar a hausa ka ce na bani na lalace in ji shi haka kamar irin haka ake cewa da hausa ma sha'anukum tanzuruna ilai me me ruwanku da ni kowa ya tsira mun ido daga mutum kawai ya yi atishawa na ce yarhamukallah duk an dame ni an tsira mun ido lafiya ma'ayyar bin hakam ya ce faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim sai suka buga suka fara buga hannayensu akan cinyoyinsu suna buga hannayensu akan cinyoyinsu ya ce fa'araftu annahum yusammituni daga nan sai na gane ok mutanen ba suna nufin in shiru ne ni kuma ana sallah ina magana suna nufin in shiru ne ya ce falama ra'aituhum tuni sakat ma'awai ibn al-hakam shi lokacin da na ga suna neman in shiru ne sai ne shiru na ja baki na ne shiru ya ce falama sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah kaji ya ce bi abi wa ummi na fanshe shi da mahaifina da mahaifiyata haka sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa mun fanshe ka da mahaifanmu gaba daya saboda mutum ba shi da mutanen da ya fi ji da su a rayuwar shi irin mahaifansa to sahabban annabi sallallahu suna yawan fansan annabi sallallahu da mahaifansu saboda mene saboda irin yadda yake musu mu'amala irin yadda yake tausaya musu irin yadda yake mu'amala da su mu'amala cikin tausasawa yace ma darabani wala qaharani wala sabbani yace bai buge ni ba bai zage ni ba bai mun tsawa ba bai gaya min wata mugunyar magana ba sam kawai da aka idar da sallah me ce mun yace inna hadhihi sala la yahillu fiha shay'un min kalamin nas kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun yayi ya muawiya ibn al-hakam ita wannan sallah da kake ganin ta bai halatta mutum yi magana irin maganganun da mutane suke yi tsakanin su ba a cikin sallah idan ka kabbarta sallah innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul qur'an idan ka da sallah tasbihi ne cewa subhanallah da takbir allahu akbar wa qira'atul qur'an da karanta alqur'ani kawai a cikin sallah ba magana irin maganganun da mutane suke yi junansu ko tsakaninsu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu'ayyar hakam cewa ba magana za ka yi ba ba irin yadda su sabai suke wa muawiya ba lallaba shi yi cikin tausayi cikin rahama annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya da shi ga hadisin da muka gabatar hadisin balarabin ƙauye lokacin da ya yi fitsari a cikin masallaci ai kaga fitsari a cikin masallaci mummunan aiki ne kato annabi sallallahu alaihi wasallama ya daka masu auya ya gaya masu habbansa a ala tuzrimu kar ku yanke mishi fitsarinsa ko bari ya gama fitsari ko bari ya gama kazanta e eh, kasanta a masallaci a bari ya gama tunda ya fara a bari ya gama da ya gama annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mishi to ba haka za ka yi ba wannan masallaci ba a gina domin a rinka sa kazanta ba masallaci an gina ne domin ambaton allah da karatun alkur'ani balarban ƙauye ya ji daɗi ya yi addu'a shi kaɗai ya ce wai allah ya mishi rahama shi da annabi sallallahu alaihi wasallama kare ma wani rahama bayansu su da haka annabin allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai rahama hatta a wurin suwa idan ka duba rayuwar annabi sallallahu a wurin karantar da sahabbansa za ka ga rahama da tausayi da lallabawa cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama zan kawo wasu misalai an mun ishara lokacin da aka ɗiba mu wannan filin ya ƙare jama'a masu kallon mu zan takata a nan sai allah tabaraka ta'ala ya sake haɗa mu a shiri na gaba za mu ji irin rahama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu alam wa sallallahu wasallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma mun yi shaida tsaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka lungu da duk saƙo na wannan duniya a dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya